This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a ko niyya ko dalol ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. ina kuma tare da Usman Kabara sannan kuma ga takaitattun labarai. An zakulo wasu mutane guda uku daga cikin bangorin rusassun gine-gine da ransu kwanaki takwas bayan gagarumar girgizar kasar da aka yi a kasar Nepal. Haka kuma Pakistan ta buƙaci 'yan Taliban da Afghanistan su zauna a teburin shawara tare da gwamnati domin samun zaman lafiya. kasar italiya da faransa sun yi aikin ceto wasu bakin haure kimanin 1,400 a kan tekun mediterranean da ke kusa da libya to kanin labarin kenan bayan labarin duniya kamar kowace ranar lahadi grace abdu za ta gabatar da shirin addinin krista to amma kafin ku ji wannan shirin muna da rahoto akan jana'izar limamin babban masallacin abuja da aka yi yau da kuma rahotanni kamar haka bayanai daga garin kadarko da wadata da ke karamar hukumar wasai a nan jihar plateau na nuni da cewa mutane 23 ne suka rasa ransu yayin da wasu sojoji ke binciken wasu 'yan bindiga da suke zargi da kashe jami'an sojoji a wasu kauyukan da ke iyaka da jihohin taraba da plateau Ƙungiyar kwadugo da ke jihar Borno ta miƙa wa gwamnatin jihar tallafin kayayyakin abinci ga waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita kuma iyalan waɗanda suka rasa rayukan sakamakon waɗannan rigingi. To tare da sallama ga cikakkun labarai. An zakulo mutane guda uku daga cikin ɓangoren rusassun gine-gine da ransu kwanaki takwas bayan gagarumar girgizar ƙasar nan da ta tarwatsa mutane ta hallaka wasu a ƙasar Nepal ta faru. jami'an soji da na 'yan sanda ne suka ceto mutanen guda biyu maza da mace guda ɗaya a garin sindapolchak wanda yake arewa maso gabashin birnin kathmandu jami'an dai suna cewa zai yi wuya a sake samun wasu an zakulo su wanda za su tsira da ransu a cikin bangorin gine-ginen ma'aikatar cikin gida ta nepal ta ce waɗanda suka mutu sun haura mutum dubu bakwai a yayin da dubbai da suke cikin ƙasar ba a san inda suke ba ciki har da kimanin mutum dubu daga ƙasashen turawa waɗanda suka tsira da rayuwarsu suna ta roƙon gwamnati da ƙungiyoyin agaji da su gaggauta ba su agajin abinci ruwan sha da kuma sauran kayayyakin tallafi musamman ma gare su da suka rasa mahallansu pakistan ta buƙaci 'yan taliban ɗin afghanistan da su zauna a teburin tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin kabul za a tattauna tsakanin 'yan taliban da gwamnati da ƙungiyoyin rajin zaman lafiya a wani taro da suke sa ran yi a kasar qatar pakistan ta ce za a shirya zaman taron ne kuma a shirye suke da su tallafa su kuma goya wa duk wani shirin zaman lafiya a afghanistan baya domin a sami zaman lafiya a makwabciyarta a halin da ake ciki yanzu ana shari'ar wasu mutane a afghanistan guda 49 ciki har da 'yan sanda guda 19 da ake zargi da hannu a dukan taron dangi da suka yi wata mata 'yar shekaru 27 wanda ya yi sanadiyar rasa ranta sabanin abin da ya saba saba doka zaman shari'ar da aka fara ajiya ne tare da nunawa a talabijin inda masu gabatar da ƙara suke gardamar cewa farkunda ta sha dukan da ya sanadiyar mutuwarta da kuma kone ta sakamakon zarginta da wulaƙanta alkur'ani mai tsarki mafi yawancin 'yan sandan da ake zargi cewa sun sa hannu a mutuwar su ne ana zargin su da cewa sun ki hanawa lamarin ya faru sannan kuma ana sa ran ko kuma zargin wasu su ma sun sa hannu a aikata wannan kisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar italiya da faransa sun yi aikin ceton bakin hauri fiye da 1,400 da suka kage a kan tekun mediterania da ke daura da tekun libya bayan kwale-kwalensu ya samu matsala jami'an italiya sun ce sojojin ruwa da dogarawan teku sun ceto mutane 1,200 ta hanyar amfani da kwarewa kuma suka mika su ga tashoshin jiragen ruwa a kasar italiya a yayin da jiragen ruwan faransa suka tafko wani jirgi mai dauke da bakin haure sama da mutum 200 wasu mutane biyu suna cikin waɗanda aka kama ana kuma zargin su ne suka yi safarar mutanen sannan an miƙa su ga hukumomi a ƙasar ta italiya fiye da bakin haure 150 ne dai suka shiga kasar italiya a bara sannan jami'ai sun ce yawan mutanen da suke shiga a kowane mako ya kai yawan dubu biyar sannan kuma ana sa ran nan da watanni hudu za su kai dubu biyu zuwa karshen shekara gaba daya tun bayan janye kudin tallafin ceton bakin hauren tarayyar turai a shekarar dubu da goma sha hudu kasar italiya take fama da bubbugar bakin haure a kan tekunta saboda kusancinta da arewacin afirka языка – haka kuma 'yan sanda a baltimore na nan amurka sun cafke mutane da dama sakamakon zanga-zanga da aka yi a jiya inda dubban mutane suka taru a zanga-zangar lumana wadda ta saba wa dokar hana fita da aka saka a garin mafi yawancin yanayin zanga-zangar ta juya wani wake-wake ne inda suke wakar in ba adalci babu zaman lafiya hakan ya biyo bayan zargin wasu 'yan sanda guda shida da laifin mutuwar fred gray a matsayin kisan kai an sanya safiyar jiyan nan a matsayin ranar da aka faro zanga-zangar sannan kuma zanga-zangar yawanci ta aibanta 'yan sanda ce sanye da kakinsu maimakon fuskantar zanga-zangar su amma zuwa da yamma jami'ai sun fara sanarwar cewa dokar hana fitar daga karfe goma na dare ne zuwa biyar na safe sun dai sanar da cewa tare da yin magiyar a kokkoma gida maimakon tsayawa akan tituna wanda hakan yana iya jawa a saba doka kuma zai iya kaiwa ga kame. A yau Lahadi, uku ga watan Mayu rana ce ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ware tun a shekarar 1993 don nuna goyon baya da yin murna game da mahimmancin ƙa'idojin aikin aikin 'yan jarida. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce wannan rana ce da za a yi amfani da ita wajen wayar da kan al'umma game da abubuwan da ke tauya aikin 'yan jarida tare da nuna musu cewa shekaru aru-aru ana hukuntawa tare da kashe ma 'yan jarida. Usman Kabara ya karanto labaran duniya. To madalla. Bayanan da ke fitowa daga garuruwan Kadarko da wadata da ke karamar hukumar wasu jihar Plateau na nuni da cewa mutane 23 ne suka rasa rayukansu a lokacin da wasu sojoji ke binciken wasu 'yan bindiga da ake zargi da laifin kashe jami'an soja a wasu ƙayyukan kan iyakar jihar plateau da taraba kamar yadda wakilin sashen hausa zainab babaji ta aiko da rahoto Plateau. A cewar wani ganau da ke garin na Kadarko, Pimzim Donchak, lamarin ya auku ne da safiyar jiya Asabar. Jiya dai da safe irin around naka haka wasu sojoji suka zo daga ta hanyar wasai. Kan cewa wani wai akwai wasu bad boys daga ta nan sun shiga karaba sun kashe musu sojoji guda shida. To an ce musu sarki baya nan sai suka koma ta hanyar wasai sun zo sun fara kakkashe mutane a cikin an gudu suka kashe wanda suka yi a kashe suka kone gidaje abin da ya faru ke eh amma kun iya gane ko mutane nawa suka kashe eh for now dai mu recording about 23 wanda muka recording amma media ko wasu a tadan daji dajin da bamu yi a sani ba amma wanda mun sani yanzu mutane 23 ne to gidaje fa a gidaje kan ai ba za a iya yin lissafi ba don gidaje na da yawa aka koko. Amma to yanzu wani halin mutane suke ciki? Kada kudin ana rashin ruwa kuma su bohos da ina ba mutane ruwa sun babata su goma ne sun kone gidaje to sai dai wanda suka zo daga lantan da safe na shine sun rike ruwa suna ba mutane ko yawancin mataye sun riga sun fita ba akwai maza dai kadan kadan a gari to amma ina gaskiyan cewa an kone gidan shi basarake eh, lot den gaskiya ne yanzu ma na eh, kusa da gidan ne ma yanzu wuta na na ci a wurin don akwai hasi a cikin gidan Kakakin rundunar sojojin wanzar da tsaro a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha, ya ce tun a makon da ya shige ne mahara da suke zaton suna fitowa daga wasu ƙauyukan karamar hukumar ta wase ne suke zargi da kashe jami'an tsaron. Oktoba ana kai daban-daban da suke can tare da. da wanda suka sa wannan harin da suka kai kare har suka kashe sojoji guda shida sojoji nan da suka kashe su suka kwasile idanunsu suka yanka harshensu suka tattara su dai duka da suka da da kamansu sojoji guda hudu kuma har ila yau har yanzu ba zan jikin su ba ba zan kun da suka shige ba ba kwanu na kamun su ba wato saka sojoji guda goma. Tun eh, ranar nan da wani abin ya faru wa 2028 sojoji daga taraba suna bibiyo da fcf suna bibiyo muna biyan yaji daji zuwa ta zuwa a samu wanda suke wannan mummunan hari da igiyoyi ga mutane suna yankan mutane yankan mata yankan yara eh, aka zo dai aka sami a wani kauye dai da aka da sun ga sun da mutanen ma eh, har ila jiya aka sami su wajen yamma kuma har ina ana sa operation tare da su a wurin. Ina gaskiya cewa sojoji sun je sun kashe mutane sun na gidaje a wadata da ku. Ba gaskiya wannan magana sojojin mu muna na muna kawo ba mutane tsaro muna yi su rakiya su je gonar su su je kiwon su plenty ne da wannan aikin da muke yi har ina yau muna kan yi shi ba wani gaskiya cewa sojoji sun kai hari sun kashe mutane ko sun kai da kai a'a. To amma kun san cewa an kashe mutane jiya a wurin kuma kun yi bincike ku gane ko su waye suka kashe mutane da kona gidaje. Suka dai binciken na ba sa mun gama wannan session da ake yi suka da za su ne ya faru a Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mun gode Zainab. Daga can birnin Maiduguri kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya ako da rahoton cewa kungiyar kwadago a jihar Bannan ta baiwa gwamnatin jihar tallafin kayayyakin abinci ga waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su. shugaban kungiyar kwaragon kwamnati tasu ali abana ya ce sun mika wannan tallafin ne don ba su gudunmawa ga gwamnatin jihar a yanzu hakan dai ana da kimanin sansanin yan gudun hijira goma sha tara ne a fadin jihar wanda yanzu hakan gwamnatin ke ci da su da kuma ke kirarin ta kashe miliyoyin nori sakamakon ci da waɗannan yan gudun hijira shugaban kungiyar ya yi min ƙarin haske mu a lebo ba wai sai ma'aikata ba ne lebo tana da haki ta duba damuwa jama'a ta dinga damuwa mutane da suna da damuwa shi yasa muka gani cewa mu a borno insecurity na ya kawo damuwa akwai mutane da ba su da wajen zama akwai mutane da ba da ko roban sharuwa akwai mutane da ba da abinci ko sabulu wanka ma suna nan akan abinda muka nazari akan abubuwan da na bayar a speech na yau da safe nan ba dole ne za a shiga damuwa because gwamnati karta duba fa dalilai saboda sai gani advantage on the situations on ground. Sai dai wasu daga cikin ma'aikatan da ke jihar Borno sun janyo hankalin gwamnatin ne da gani da matsalolin da ke fuskantar su. Sunana Comrade Baba Muhammed. Mu mutanen Housing Corporation yau muna neman wajen kusan shekara goma muna cikin matsalan albashi. A yanzu haka muna da shekara goma kace ko wata goma. Matsalan albashin yau muna muna cikin matsalan shekara daya daya daya daya shekara goma da muka shiga wani halin kakani kaka. A yanzu haka muna bin gwamnatinmu wajen wata takwas da Lib Grand na shekara ɗaya mu dai muna ma gwamnatin borno kira da yake shi gwamnan borno mutum ne mai imani mutum ne wanda yake da tawakali yana jin kai ma talaka to muna neman alfarma a wajen shi kamar inda ya taimaka mana na baya ya taimaka ya mana adalci wanda wannan abun a samu a main screen na state government sunana comrade baba gana mustapha alhamdulillah dama matsalan dan adam ya karewa yau za ka nema yau ya kare kuma gobe za ka sake nema mu dai bukatunmu tun daga 2013 har zuwa yau local government ba ta sami deep grant nata ba da sauransu shi ma mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ya bayyana godiyar gwamnatin ne game da wannan tallafi da 'ya'yan kungiyar suka mika wa gwamnatin wanda ya ce kuma za su duba wannan koke-koke. Government has also increased the amount paid for the from 100 a million naira to 250 uh, million. The United government offset the outstanding areas of gratuities owed to retirees, which I believe very soon workers will receive their gratuity on retirement mataimakin gwamnan ya kuma kara da cewa gwamnatin da tana biyan naira miliyan 100 ne don biyan ma'aikatan da suka bar aiki a yanzu hakan ta kara zuwa miliyan 250 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Mun gode Haruna, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa Abuja daga inda wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya aiko mana da rahoton jana'izar limamin babban masallacin Abuja, Sheikh Musa Muhammad. Dole sai ka leka cikin kabarin ba ko kana gefe kai masa addu'a Allah zai karba. saboda haka da ake bukata a fifin masu jana'iza makabatar gudu Abuja yayin da aka kai marigayi babban limamin Abuja Sheikh Musa Muhammad wanda ya rasu a babban asibitin Abuja bayan fama da jinya Imam Shehu ya yi hannunka mai sanda ga jama'a amfanin wani ya mutu ba kai ba shine mutuwar ta zamo maka wa'azi mutuwar malam alama ce ta cewa kai ma za ka mutu don ka san da Allah yana barin wani misali a Abuja da ya bar mala don akwai ayyukan da yake wa mutane amma ba wanda za a bari da haka wa'azi ne gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kawo gawa makabarta cewa yake yan uwa ku roƙa wa wannan da muka binne gafara don yanzu za a tambaye shi da haka dukkan mu za mu yi wa malam addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya samu cika da imani Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wa najihi min ga takaitaccen tarihi marigayin daga sakataren masallacin Ibrahim Matawallan Jega Malam Musa ya kasance na babban liban masallacin Abuja tun tara 1991 har zuwa lokacin Allah mai cikawa shekarunsa 68 a duniya ya bar mata na aure guda hudu da 'ya'yan shi sha hudu na addu'a Allah mashi rahama ya kuma ba dukkan yalai da dukkaninmu abokan aiki da sauran yan uwa musulmi a hakuri wannan rashin da aka yi. Malaman Islama na kungiyoyi daban-daban na nuna juyayin rashin ga abun da Sheikh Abdullahi Balalawo na kungiyar Izala ke cewa. Baka taba jin wani rigingimu ya taso da aka kasa warware su ba ya yi iya kokari ya ga cewa ya haɗa kan al'ummar musulmi wurin yin jagoranci mai nagarta wanda duk wanda ya taso ko da irin fahimta ke da shi a nan kasa duk lokacin da ya zo masallaci in dai malam Musa ke neman shi babu wanda yake da shakkan cewa ba zai bi sallah ba kuma al'umma duk gaba ɗaya ya haɗa su ya mai da su duk nashi saboda haka shugaba ne mai nagarta shugaba ne wanda al'ummar musulmi dole su yi juyayi na rashin sa muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu wanda zai kwatanta irin abin da Malam Musa ya yi sannan shi kuma muna mishi kyakkyawan zato muna mishi addu'a muna fatan Allah ya gafarta mishi Allah ya ba iyalansa da dukkan al'ummar musulmi hakuri na wannan babban rashi da muka yi. Sheikh Jani Bala kala rawi ma yanufo Abuja don ziyar Liman da yana tare da shi sama da shekara arba'in cikin mutunci da zaman lafiya kuma ya ba da kyakkyawar gudunmawa tun Abuja ba ta zama haka ba kuma ya ba da gudunmawa Abuja da ta zama haka. Kuma alhamdulillahi ya yi abubuwa da yawa na aikin hajji na alkhairai Allah ji kansa Allah ya masa gafara Allah ya rike zuri'arsa Allah ya zuri'arsa albarka. Imam Musa Muhammad da da na'ibai uku Dr. Ibrahim Makari Dr. Kabir Adam da Sheikh omele Ruwa. Haka na akwai babban mai taimakawa limaman Hafizul Qur'an Muktar Abba. Nasiru adamali Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. mutu ya huta mutu ya mm, nuna wancan wancan mutuwa ce da da Haka ne dan maraya yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari shirin addinin Kirista. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma shirin yana tare da Stephen Y. Mamman wani ma'aikacin kungiyar ɗaliban Krista a makarantu da ake kira FCS. Wakilin mai Iliya Kure ya tambaye shi hanyoyin da suke samun kudaden gudanar da ayyukansu sai ya bayyana cewa. Hanyoyin shigan kudadenmu na ɗaya membobin kungiyar wato membobin FCS na makarantu major source na income din shine ta gurin su wanda suka ci muriyan kungiyan wato associates su ma suna ba da contribution saboda aikin fcs kudi mafi tsoka daga gurin su associates din ne yake fitowa saboda gudanar da ayyukan kungiyan sannan kuma baicin haka akwai guduma da muke samu daga ikilisiyoyi da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanne kalubale ne kuke samu a matsayinku na kungiya na ɗaya akwai ƙarancin ma'aikata wato ma'aikata wanda za su rika ziyarar ɗaliban makaranta wato su nfcs a branches nasu a makarantu ana ƙarancinsu su na biyu kuma akwai karancin kudaden gudanar da ayyuka wayannan ayyuka da muka lissafta duk ayyuka ne wanda sai da kuɗi ne za a iya yin su ko da ce ziyarar ne mutum zai shiga mota ko zai hau mashin ya je sannan kamar su conferences da ake yi da kuma bita-bita na horas da shugabanni duka kuɗi ne ake mora a shirya su so akwai matsalan rashin isasshen kuɗi na gudanarwa sannan akwai kuma ƙalubalen wuraren taro wato kamar conferences venue da za a yi conference wani lokaci yakan zama wani da matsala sosai har ya sa ana canja dates na conference saboda da akwai kyakkyawan fahimta tsakanin fcs da shugabannin makarantu na gwamnati duk lokacin da muke da irin wannan taron makarantu sukan yi kafa-kafan su su welcoming dinmu a yi wannan programs din a cikin makarantunsu amma yanzu yana zama da wuya musamman ma makarantu wanda shugabanninsu ba kirista ba ne yakan zama na musu da wuya su bar fcs su ci moriyan wannan facilities da suke da shi saboda yin conference sannan akwai kuma matsala ma na guraren yin ibada na su 'yan fcs a cikin makarantu a da ba a samun wannan amma yanzu kuma yana irin wannan matsalan yana daɗa karuwa akwai makarantu da dama a ƙasan nan inda duk da shike akwai yaran krista a cikin wannan makarantu wanda suna fcs amma makarantar ta gagara ta ba su yanci su mori facilities da suke cikin makarantar saboda su yi ibadansu so wannan ma yana zama da matsala sosai sosai sannan akwai kuma matsaloli na tsaro a yawa ƙasan nan saboda rashin tsaro wasu makarantun gaba ɗaya ma an rufe su a wasu jihohin sannan wasu jihohin ma da ba rufe makarantun ba ɗalibanmu suna cikin hatsari zaman su a makarantu yana cikin hatsari saboda a cikin bazatta ana iya far musu a kakkashe su sannan kuma su kansu ma'aikatanmu yadda za su sake su yi yawo su ziyarci su karfafa wayannan ɗaliban makarantar su ma rayuwarsu yana cikin hatsari so gaba ɗaya yana yana gurgunta effectiveness na ma'aikatanmu da kuma ayyukan fcs sannan akwai kuma matsaloli na wato eh, yawantan kungiyoyi ah, na addini a cikin makarantu a da idan ka shigo makaranta an san dai in banda fcs sai ko mss ko kuma kungiya na ɗaliban katolika to amma yanzu in ka shiga makarantu musamman makarantu na gaba da primary eh, na gaba da secondary school za ka samu a wani makarantar ana iya samun kungiyoyi na ɗalibai krista sun kai har wurin talatin ko fiye da haka so duk wayannan dalilai na kafa fcs da muke da su na gurin zurfafa ban gaske yara tabbatar da zamantakewansu da kuma sun zamana ɗalibai masu taimakawa a ikilisiyoyinsu na gida ba za mu iya cin wannan burin ba saboda ba za ka iya haɗa su duka a guri ɗaya ba. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, amma kafin mai sallama da Mr. Steven za ku ji ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukan ƙungiyar FCS a wannan ƙarnin. Yanzu a madadin wakilin wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma a Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa bari salama Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom to yanzu kuma dai kusan karfe goma sha ɗaya ne da rabi na safe agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar sadarwar intanet. mu ta farko a yau ta fito ne daga Fatima da Halima Buba mai goro. Suka ce gwamnatin Najeriya ya kamata a kyautatawa rayuwar mata da ƙananan yara. waɗanda aka ceto a dajin san visa idan aka dubi rayuwar waɗanda aka ceto za ka tausaya musu musamman tsaffin mata da ƙananan yara suna cikin ƙalubalen rayuwa allah ya sa kayayyakin agajin da aka bayar ya isa yadda ake bukata a gare su kada a karkata su ta muguwar hanya shi kuma malam gambo baro fatuskum tsohuwar kasuwar fatuskum jihar yobe nigeria ya rubuto ne yana cewa Salam gidan rediyon Hausa na BOA. Ku miƙa min saƙo na wajen mai girma shugaban ƙasa mai jiran gado Baba Buhari da cewa don Allah don annabi da zarar ya karɓi ragaman mulkin wannan ƙasa tamu ta Najeriya to ya kamata ya bujiro da hanyoyi ga matasa don yanzu a Najeriya ba waɗanda suka fi matasa yawa kuma abin takaici sama da kashi 60 daga cikin ɗari na matasan wallahi duk babu abin da suke yi sai dai zaman kashe wando don haka nake ba da shawara ta akan batun matasa don rashin aikin matasa ƙalubale ne ga kowace ƙasa ina kuma kira allah ubangiji ya baku ikon kawo mana ƙarshen wannan bala'i na kunci da takura da ya addabe mu allah ya sa amin. kafin mai sallama Usman Kabara zai karanto takaitattun labarai. To an zakulo wasu mutane guda uku daga cikin bangorin rusassun gine-gine da ransu kwanaki takwas bayan gagarumar girgizar ƙasa da aka yi a ƙasar Nepal. Jami'an 'yan sanda da sojoji suka ce sun ceto waɗannan mutane guda biyu maza da mace guda ɗaya a garin Sindupalchok wanda yake arewa maso gabashin birnin Kathmandu. haka kuma pakistan ta buƙaci 'yan taliban na afghanistan da su zauna a teburin tattaunawar zaman lafiya wanda ya kamata su yi da gwamnatin kabul za a dai tattauna tsakanin 'yan taliban da gwamnati da ƙungiyoyin rajin kare 'yanci da kuma eh, kawo zaman lafiya amma ba a hukumance ba wanda za a yi a qatar pakistan ta ce a shirye take ta goyi bayan dukkanin wani yunkurin da zai kawo zaman lafiya a yankin na afghanistan makwabciyarta a halin da ake ciki yanzu dai ana shari'ar wasu mutane a afghanistan pakistan ɗin guda 49 wanda cikinsu har da 'yan sanda guda 19 da ake zargi da dukan wata mata na taron dangi wanda ya sanadiyar mutuwarta matar 'yar shekaru 27 da aka zarge ta da laifin walakanta alkur'ani mai girma sannan kuma yau lahadi a uku ga watan mayu rana ce ta 'yan jarida da majalisar ɗinkin duniya ta ware tun a shekarar 1993 don nuna goyon baya da kuma fito da muhimmancin aikin jarida ba tare da cin zarafinsu ba taken taron na bana shine bayyano cin zarafin aikin 'yan jarida a faɗin duniya to ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu da yake yau lahadi ce ba mu gabatar da shirinmu na dare a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki da mai kula da gabatar da shirin yemi da kuma injiniyanmu jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.